This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, da kuma 60. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, dalol da kuma niyya. kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangula voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar masu are assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu din ma dai ladan ibrahim awa ne tare da grace alheri abdu da ma sauran abokan aiki daga nan birnin washington dc muka sake dawo muku da wani sabon shiri da wannan daren a cikin wannan shirin za ku cewa bom ɗin da ya tashi a garin maiduguri jiya da kuma da asubahin yau gaba ɗaya mutane 37 ne suka mutu kana za ku ji yadda matasa suka koka cewa an manta da su jamhuriyar nijar ma ta yi batu a kan ranar abinci ta duniya kana za ku kira mu akan lambar mu ta wato biyu sifili biyu biyu sifili biyu biyar shidda shidda domin bayyana ra'ayoyinku akan duk abin da kuke so amma fa kafin nan sai kun cika kun labaran duniya. Tare da salama masu saurare mu da yammacin yau ga cikakkun labaran. Akalla 'yan kunar bakin wake mata uku ne suka tarwatsa kansu a Maiduguri, Najeriya suka kashe mutane hudu da kuma kansu. Fashewar ta auku yau Juma'a ne da Asuba 'yan sa'o'i bayan waɗansu tagwayen hare-haren kunar bakin wake da aka kai a wani masallaci da ke Maiduguri babban birnin jihar Borno da ya kashe mutane talatin. jami'an agajin gaggawa sun bayyana yau juma'a cewa 'yan kunar bakin waken biyu sun tarwatsa kansu a cikin wani masallaci jiya alhamis da yamma a maiduguri babban birnin jihar an tada nakiya ta biyu ne da nufin kashe mutanen da ke kokarin kai dauki bayan fashewar ta farko an kuma tada mabamman ne lokacin mutane sun taru suna sallan magariba mutane da dama sun ji raunuka 'yan sanda kuma sun shaidawa kamfanin dillancin labaran ƙasar faransa cewa masallacin ya yi kaca-kaca ko da yake kawo yanzu babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin ƙungiyar boko haram a arewa maso gabashin najeriya ta sanar da niyyarta ta kafa shari'a islama ƙungiyar boko haram ta kai har-haren kan iyakokin ƙasashen da ke makwabtaka da najeriya ranar laraba shugaban amurka barack obama ya sanar da cewa amurka za ta tura jami'an sojojinta domin gudanar da aikin sa ido a sararin samaniya a yunkurin dafa kasashen najeriya chad da kamaru da bini da niger da suka kafa rundunar haɗin gwiwa da nufin shawo kan mayakan obama ya ce za a girke rundunar sojojin amurka a kamaru kuma sannu a hankali a daidaita su zai kai kimanin 300 adadinsu su zai kai kimanin 300 wani jami'in ma'aikatar tsaron amurka ya ce za su kasance wurin har ya lokacin da ake bukatar su an tuhumi wata mace afirka ta kudu da laifin safarar adama domin yunkurin da ta yi na sayar da ɗanta mai watanni goma sha tara da haihuwa ta hanyar sadarwa intanet matar 'yar shekaru 20 ta tallata ɗan nata ne a kan kuɗi dala 380 a wani shafi da ake kira gontri Rahotanni sun bayyana cewa 'yan sanda sun yi mata rufa-rufa suka kama ta. An gurfanar da ita ne gaban kotu da ke lardin KwaZulu Natal yau Juma'a. Sai dai aka ɗage sauraron ƙarar zuwa wata mai zuwa domin ba 'yan sanda damar ƙara gudanar da bincike. Ana ci gaba da tsare ta a hannun 'yan sanda. rahotanni sun bayyana cewa ɗan yana cikin ƙoshin lafiya kuma yana hannun jami'an kula da jin daɗin al'umma 'yan sanda sun ce ita dai tana nan tana ba da haɗin kai labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc ƙungiyar taliban ta ci alwashin zafafa hare-hare kan cibiyoyin amurka tana allawar dare da shawarar da amurka ta yanke na jinkirta janye dakarunta daga afghanistan mayakan kishin islama sun da martani ne ga sanarwar da shugaba barack obama ya yi cewa zai bar dakarun amurka 9,800 da ke afghanistan a halin yanzu har zuwa ƙarshen shekara ta 2016 kafin rage yawansu zuwa 5,500 zuwa lokacin da zai bar mulki a watan janairu shekara 2017 dakaran ƙasar Siriya sun fara kai farmaki yau Juma'a a lardin Aleppo a wani yunkuri na baya-bayan nan na kwace yankin da a rikicin da ake yi da kungiyar ISIS da kuma masu ƙin jinin gwamnati. Jaman ƙasar Rasha sun kuma bayyana cewa hare-haren da suka kai ta sama sun ba rundunar sojin Siriya damar kai farmaki a duk faɗin ƙasar bisa ga cewar kamfanin dillancin labaran Interfax. Kafofin labaran Siriya da na Rasha duka suna harsashen cewa dakarun gwamnatin kasar syria sun kwace garuruwa da dama a lardin da suka hada da latakia da aleppo da idlib da hama da kuma homs labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka bom din da ya tashi jiya a garin maiduguri da kuma wanda ya tashi da asubahin yau ya yi dalilin mutuwar mutane 37 ga ƙarin bayanin da wakilin sashen hausa haruna dauda biyu ya aiko mana Thank you. kukan wata mata da ta rasa mai gidanta da kuma wasu 'ya'yanta uku kenan sakamakon tashin bom da yawa ko a daren jiya na anguwar amule wanda ya halaka mutane fiye da talatin da kuma raunata wasu wadda har yanzu ba a bayyana adadin su ba wannan tashin babu-abu-mai da jiya ne ya tada hankulan jama'a da dama wanda hakan ya sa gwamnan jihar borno honorable kan shatima ya tattaki zuwa waɗannan anguwanni kama da tashin bom da ya na jiya da kuma tashin wasu babu-abu-mai da ya faru yau da asuba wani jajanta masu da kuma yi wa alkawarin waɗanda suka ji raunuka magunguna kyauta bayan ziyarar da gwamnan ya kai waɗannan anguwanni ya kuma ziyarci asibitin kwararru na garin Maiduguri inda nan ma ya gane wa idanunsa waɗanda suka ji raunuka sakamakon waɗannan hare-hare. Ko da muka ziyarci wannan anguwa na mulai mun da jama'a da dama na kokarin jana'izan mutanen da suka rasa rayukansu. Wannan so mu tambayar ɗaya daga cikin dan bulamar anguwan wanda shi ma ya rasa ransa sakamakon wannan hare-hare da kuma sauran yan uwansa guda uku. Ga dai abin da ke cewa ni suna na Tujani. Eh, kamar karfe nawa ne abin ya faru? Kamar karfe 6 da rabi ne. Hmm, su nawa ne su bulama? Yaron shi ne. Eh yaro shi guda hudu ne abin da kan su wayan sun sun ji ciwo ne ok amma duka abin ya shafe su duka abin ya shafe su shi bilaman ba bilaman babu ce ya rasu na ga masallacin ma gaba daya ya rushe babu eh, gaba daya ya rushe ni lokacin ina gida ina alwala ina kan shirin zuwa masallaci na zauna na fara alwala kenan abin da ya fara hmm. shi bilaman mahaifinka ne eh hmm. to su nawa ne a gidanku da mahaifinka din da sauran su nawa ne abin ya shafa abin ya shafa hmm. yanzu su wanda ba su da rai su din su guda hudu ne duk daga gidanku eh. da mahaifinka Eh, eh. sauran yan wanka guda hudu gudu tsuri gudu tsuri ko mulai ko eh mulai eh, gudu tsuri to mun kuma matsa gaba inda aka samu tashin bom na yau da asuba waɗannan ne aka ce ya halaka mutane guda hudu a wani anguwa na umarari da kuma su kansu yan kunnar bakin waken guda uku inda muka iske bulamar anguwan ya kuma shaida mana yadda abun ya wakana kamar haka ni ni na bura masu karfe nawa ne wannan abun ya faru ba karfe biyar suno eh, eh, ne suka zo waɗannan mahara so uku ne sun zo mata ne ko maza ne mata ne to yanzu akwai mutane da suka ya taba ne wannan bom din eh akwai mutum goma sha biyar ne sun mutu duka a babu guda hudu ne sun mutu eh. yara biyu na miji guda biyu yara biyu hmm. da babansu da da sofa akwai na miji shi ma hmm. su hudu ne abin da sun rasu to babu lamu wanda suka ji ciwo kace suna su sha biyar ne su sha biyar suna ina yanzu suna asibiti ne yanzu mun kuma ziyarci asibitin ƙwararru da aka fi sani da general hospital inda na tambayi ɗaya daga cikin majinyatan da aka kawo don karɓar magani sakamakon raunuka da ya ji a wannan hatsarin bom ɗin me sunanka sunana sharif sharif waye sharif amadu ya abin ya faru ne abin da ya faru a lokacin da ya faru da sallan mangariba ne hmm. da muka idan da sallah muna kan addu'a ne sai bom din ya tashi na farkon hmm. da bom din ya tashi da ni sai na gudu na fita kana cikin masallacin ina cikin masallacin ku na wani anguwa na mulai ko eh mu ne anguwa mulai eh cikin masallaci na ne na kaji ciwo ne eh na ji ciwo da cinya da hannu eh da nan da kai ne mm. eh amma ya jikin naka eh jikin nawa da sauki eh, an ba ku magani eh an ba mu magani eh to Allah ya sauka amin amin amin amin a yanzu haka dai alƙalma daga asibitin ƙwararru na Maiduguri na nuni da cewa mutane 37 ne suka rasa rayukansu sakamakon waɗannan mai da aka samu a waɗannan wurare guda biyu wato na daren jiya da kuma wayewan garin yau haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya su matasa a najeriya sun koka ne akan abin da suka kira bris da aka yi da al'amarin su ga mustapha nasir ba tsare da karin bayani a cikin wannan rahoton tun bayan da shugaban najeriya muhammadu buhari ya tura wa majalisar dattawan kasar sunayen ministoci domin tantancewa matasan Najeriya ke ta ƙorafe-ƙorafen cewa ba a tuna da su ba, duk kuwa da irin rawar da suka taka wajen kafa gwamnatin Muhammadu Buhari a lokacin zaben da ya gabata. Wata ƙungiyar matasan jam'iyyar APC ma a jihar Niger taron manema labarai ta kira domin nuna damuwarsu A kan wannan batu ga kuma abin da suke cewa. A sunana Comrade Nuruddin Ilyas state coordinator na ainihin ita wannan kungiya apc canvassers movement niger state chapter eto eh gaskiyan magana akwai abubuwa da dama da ya kamata a ce wannan gwamnatin ta juyo ta dubi matasa a game da su amma sai ya kasance yadda muka yi tunanin abin kusan ba haka yake neman ya faru ba tun bayan lokacin da aka ci zaɓe ban yi tsammanin gwamnatin nan ta yi ƙoƙarin cewa bar ta kira wasu matasa ta zauna da su musamman wa'annan matasan da ta san cewa su ne suka tallafa aka yi wannan gwagwarmaya especially buhari support organization apc canvassers vanguard da sauran irin wa'annan ƙungiyoyin asu sunana muhammad gazali umar ushishi ina representing apc canvasser movement ne zonal coordinator na zone c gaskiya matasa an ban mu baya ba abin da ake da mu ba a taba kiran matasa a cewa yau zama ce ta matasa ba za a gaya masu daidai inda gwamnatin nan ta fuskanta ba tunda aka suma har wayo ba mu san wadda muke ciki ba sunana idris ibrahim saboda haka nan babban mu shine muna so janar buhari ya yi kokari ya ja matasa ya yi kokari ya sa su a cikin gwamnati saboda ana korafe akan cewa kamar tsofaffin mutane aka ɗauke su wanda a riga an san su a da wanda ya yi gwamna wanda ya yi minista shine kuma aka sake dawo da shi yana cikin wannan gwamnati Akan wannan korafi na matasan dai na kira babban mai taimakawa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari akan harkar labarai Malam Garba Shehu ta wayar salula inda ya ce ba zai ce komai ba akan sunayen ministocin da suka tura wa majalisar amma ya tabbatar da cewa gwamnatinsu na da tanadi na musamman ga matasan da ma matan Najeriya. A saboda haka ya ce mai son karin bayani ya duba kundin bayanan ayyukan ci gaba da jam'iyyarsu ta APC ta tsara ma 'yan Najeriya? Duba manifesto akwai matsayin jam'iyya kan mata da kowa ma ba taɓa yin jam'iyya da ta yi detail matsayi ma Masana harkokin al'amurra dai sun ce kula da jin daɗin matasa na ɗaya daga cikin hanyoyin ɗorewar zaman lafiya ga koma wace ƙasa ce a duniya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. a jamhuriyar Nijar ko Sulaiman Barman ya aiko mana da rahoton ranar abinci na duniya wanda aka yi a jamhuriyar Nijar din. Tarihi ya yi nuni da cewa ƙasar Nijar kan fadawa halin ƙarancin abinci a kowace shekara goma, saboda haka hukumomin ƙasar suka ƙara azama wajen murƙushe wannan matsala ta hanyar mai da hankali ga ƙarfafa ayyukan ci gaban noma. sakamakon ɗaukar waɗannan matakai matsalar karancin cimaka ta fara ja da baya a 'yan shekarun nan in ji bubakar gube iliyasu mataimakin magatakardar ministan ayyukan noma al'ummar niger da mutanen duniya duka da akwai mutane daga kwana da yunwa eh, ba su ci komi ba na niger kasan shekara duka ana kididdiga a kwatanta ga mutanen da matsalar yunwa za ta shahuwa to bana ba kare wannan kididdiga ba amma bara kana gani an samu wajen mutum wajen miliyon guda da rabi zuwa miliyan biyu waɗanda suka yi fama da yunwa bisa miliyan wajen goma sha takwas na population niger to shekara duka wannan matsalar ana rage ta wakilin wfp ko kuma pam a niger mr benoit tiri ya bayyana cewa niger. duk da irin matsalolin da ake fuskanta a fannin ayyukan samar da abinci kasar niger na da alamun cin nasarar murkushe wannan matsala a dalilin shirin nan na 'yan Nijar su ci da 'yan Nijar dubarun aiki ne da ke rubuce a takardu to amma idan aka zartar da su a aikace nan da 'yan shekaru za a cimma gurin da aka sa gaba fawo da wfp aikinmu ne tanadin abinci ga jama'a amma fa idan an ba mu haɗin kai a baya bayan nan manoman kasar niger sun koka akan wasu matsalolin da ke kawo cikas a sha'anin samar da wadatacciyar cimaka waɗanda suka hada da rashin kayan aiki sai kuma uwa uba shigo da shinkafar kasar waje ba ji ba gani lamarin da ke sanya shinkafar da aka noma a niger tana kwantai a kasuwa in ji alhaji habu ali na kungiyar manoma fikopri matsala tushenta gazawar da muka ga ana yi wajen kare mu wajen sai da waɗannan wannan sai da shinkawa don ya kamata a ce gwamnati ta yi kariya mai muhimmanci musamman ma ko don kare lahiyar jama'a da kuma eh, tabbatar da cewa za ta kare misali kudadenta na waje waɗanda ake amfani da shi wajen miliyan dubu tamanin waɗanda duk shekara gwamnati take asara su a wajen kawo shinkafa daga waje tunda niger tana bukatar ton 350 cikin 350 abin da muke yi 125 ne muke yi sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To da mun samu kira na farko daga jihar Naija, wane ne daga Naija? alaikum. Wa alaikum salam. daga Jidda jihar Niger. To Malam Danjuma me wannan daren? To na yau shine na farko na ma mutane mai Maiduguri tafiya abin da ya faru. Kuma wayanda suka rasa rayukansu Allah ji kansu. Shawara na ga gwamnoni Maiduguri da Yobe da kuma Gombe shine su kafa dokar ta bace a samu jami'an tsaro na polis da kuma na sojoji guda ɗaya-ɗaya a shiga kowane gidaje a bincika wayanda suke kai bumabumai idan an yaka yin Allah za a gane masu kai bumabumai wayanda kuma suke kai bumabumai su kashe mutane su daina ba musu aikin musulunci ba ne. To mun gode Malam Danjuma daga Abid da ah, wannan ra'ayi naka. yanzu kuma bari mu je jigawa waye daga jigawa to assalamu alaikum muryar amurka suna na isa sani mai asana garkon alli karamar hukumar kyawa jihar jigawa to isa sani me ka wannan daren a ni ra'ayi na wannan dare shi ne zan yi kira ga mai girma shugaban kasa hmm. janar muhammadu buhari da cewa dan allah dan annabi a duba yanayin da mu talaka muke ciki yanayi in mu talaka yanzu idan zai je sai da abin su a kasuwa eh. zai sai ne arha idan kuma ta saya zai saya tsada wannan abu yana damun mu ga rashin kuɗi ga matsaloli sun mana yawa don allah na ba a duba a gan a duba yanayin da talaka yake ciki a saki kuɗi a ƙasa a fitar da ayyuka da talaka zai samu ya murmura wannan matsaloli da suke ciki mun gode malam isa san daga jigawa yanzu bari mu je sami naka a can jihar kaduna waye daga sami naka assalamu alaikum kana wa alaikum assalam sami naka ado to eh, a bas sami naka. To Abbas sami naka muna jin ka me ra'ayinka? Ra'ayina ina miƙa ta'ajiya na ga mutanen Maiduguri. To. Wanda suka rasu Allah ji kansu Allah ya musu rahama. To Malam Abbas. Wanda suka samu raunuka kuma Allah ya ba su Ta To mun gode Malam Abbas daga sami naka yanzu bari mu je Adamawa waye daga Adamawa. ne daga To awal me ra'ayin ka wannan daren? Eh, Ra'ayi na ba. Eh amma dai awal ka rage rediyon ka saboda ina jin ina jin kai na ciki. Kina ji kana ji na? Eh ina jin ka. Ka dai rage rediyon. Za za a tare sojojin da suke hanyar nan a kore su a kai su cikin gari su ringa yi mana tsaro. Da ni ringa yin haka ya fi mana. Ba ganin ba kana ganin ba su aiki a nan inda suke ne? aikin karban kudi ba suna yi rayan awal kenan eh, mun gode bari mu to bari mu je jamhuriyar Nijar kuma waye daga jamhuriyar Nijar Umma Malam Ali na daga dogon lokaci a cikin jamhuriyar Nijar to Malam Ali ina so in ba da me ra'ayinka ina so in ba da na ra'ayi abinda an ra'ayi yanzu shine ka so kamar shugabannin kasar Nijar. Yin eh. su talakawa su ga abin da sun ka girba. Da a yi ta da nan zuwa gaba. Ba sai lokacin an girbe ba za a koma a wani ba yanzu kamata shi karkara. Su jibo duk inda da matsala ta dama na inda haka dama da ba zai kyawu ba kenan a san kini wanda za a yi musu abinci za a yi ma talakawa shi a hafi zuwa gaba dan talakawa kamar da yanzu sarwan suna girbi ne ko sarwan suna ɗauka suna ɓata. Tattalin talaka ka san komai sai an yi mai ta da ni an yi dan kwanta mai ga wani kamata shi dan ministar ɗin abincin shi na gode mu da to mun gode mala ali da to mun gode mala ali bari mu je jihar kaduna kuma a najeriya waye daga kaduna to assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam rahmatullah to sunana usman muktar dan nijar wanda yake kasuwan bacci kaduna to usman muktar me ra'ayinka wannan daren to ini abin shawara ta ga matasan najeriya kamar yadda niger suna ta korafi dangane da yadda shugaba eh. buhari ya raba ministoci mm. su kuma ba su samu kaso da yawa ba. Eh. To idan ina ganin kamar sun manta ne sun suka duba yadda Najeriya take daga hannun matashin nan da kyar baba har ya samu ya ceto ta. Su kuma gashi matashin ne haka kenan nan wurin ma akwai in suka duba sai ga akwai gyara. kai mutum ko da shekara tamanin har inda zai zo kawo ci gaba bai kamata ba a ce matasan najeriya su ta tsaye gumi su ba su minista ba kuma gashi ma an ba su shugabancin kasa da su wani abin a zo a gani ba da haka ne nake ganin cewa ya kamata matasan najeriya su sake tunani su baiwa wannan gwamnati haɗin kai su ci gaba da yi musu aiki na alkhairi da fatan za ku tashi lafiya daga Usman Muktar. To mun gode Usman Muktar daga Kaduna muna nan cikin Kaduna da har yanzu waye daga Kaduna? Ibrahim Bello Sokoto ne daga na Kaduna. To Bello Sokoto me ra'ayinka? a kan akan kasar Ghana ne da nigeria akan Ghana eh da ba to me suka yi eh, wannan batun eh, wannan batun gas da ake na nigeria da Ghana eh wato hukumomin nigeria su duba Ghana da idon basira to kan ala Ghana eh mm Ghana mutanen Ghana in kasa su uku kashi ɗaya 'yan nigeria ne gaba ɗaya a zaune a Ghana saboda haka ina fata wannan wannan batun gaske da kawo wani ɓarka tsakaninmu da Ghana. ina son shugaban kasa ya duba wannan abin da shugaban majalisa in ma ya kamata a yi musu a musu saboda gane kasa ce wadda muke takama da ita mu 'yan najeriya aka ce ra'ayi riga ra'ayin bello sakwata kenan to bari mu je adamawa waye waye daga adamawa miliyon ne daga adamawa to gideon me ra'ayinka wannan daren miliyon miliyon miliyon to miliyon me ra'ayinka ra'ayina ina fara ra'ayi akan ministocin da buhari ya kafa nan me ya same su ina buhari ya sa ido ga ga aikin da za su yi domin kada ya yi kasa a gwiwa ya sake musu hanya domin za su samu zarafi da za su bata wannan mulki amma sai ya sa ido ga aikin su domin za su yi aiki da gaskiya to shawaranka kenan to mun gode da wannan shawara naka eh. kuma Allah sa da aka yi domin sun ji yanzu bari mu je Kaduna birnin gwamna kuma hawar yau waye daga Kaduna Assalamu alaikum gidan rediyon Amerika mai magana Usaini mai hata ni naka jihar Kaduna Najeriya. To Usman Usaini me ra'ayinka wannan daren? Zairu Zairu. Zairu me ra'ayinka? Na'am. Ra'ayina a yau ina jin shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya je ya ce abubuwa na ci gaban Najeriya. Daman shugaban Najeriya mutum ne wanda yake son ci gaba a ƙasa. mun fara ganin canji abubuwa sosai sosai don ubangiji allah ya bashi ikon ikon duk abun da zai na alkhairi allah ya tabbatar mishi da alkhairi mai magana uzenin mun gode mun gode zairu daga kaduna har yanzu dai muna cikin jihar kaduna amma wannan karin a sami naka ne waye daga sami naka to malam muhammadu me ra'ayinka wannan daren kamata al'umma su kan adalci cikin abubuwan da ya ba wani abu ne wanda za a ce sai da sai da abu da ke ke ta ya ci mutumin abu da ya fi sai mai fatan To mun gode Muhammadu daga Saminaka yanzu bar mu je jihar Nasarawa waye daga Nasarawa Hassan Tela ne Hassan Tela me ra'ayinka wannan daren gaskiya ra'ayina a kan wannan hare-hare na kunan bakin wake da ake ta kaiwa ake hallaka mutane mm. ina kira da al'ummar najeriya a yi azumi na kwana uku a roƙi allah ubangiji ya tona asirin mutanen nan mu samu zaman lafiya ra'ayin hassan tela kenan daga nasarawa ya kan waɗanda to shi kenan muna nan muna dai sauraron ku har yanzu domin ku ne za ku kira ku gaya mana me ra'ayinku ba wai mu ne muka ba ku take ba abinda mutum ke so ya faɗa mutane sun yi batutuwa daban-daban ka kira kai ma ka ba da naka ra'ayi yau rana ce na kofa buɗe kowa ya faɗa abin da yake yake sha'awa yanzu yanzu bari mu je Jos waye daga Jos Wana magana da Abdullahi zaki daga Plateau To Abdullahi zaki me ra'ayinka abdullahi dan zaki me ra'ayinka ayya layin abdullahi dan zaki daga su ya yanke iyakan kuma kiran da zamu iya dauka kenan gobe ma rana ce idan mun dawo ranar talata da maudu'i ana iya kira domin a bayyana ra'ayoyi waɗanda suka kira da waɗanda ma ba samu kira ba dukkan su mun gode yanzu kuma sai shirin murya amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka Shugaban kasar Belarus Alexander Koloshenko ya sake lashe zaben kasar karo na biyar. Ya samu ƙuri'u sama da kashi tamanin da uku cikin 100 ba tare da ko ɗaya daga cikin abokan takararsa ya samu ko kashi biyar daga cikin 100 ba. Amma masu ido a harkokin zaben da ƙungiyar tsaro ta haɗin kan Turai sun ce ingancin zaben bai kai wanda ƙasa da ƙasa za su amince da shi ba. Akwai matsaloli da dama tattare da ƙidayar ƙuri'un da kuma abubuwan da aka ƙulla a yankunan da aka gudanar da zaben. haɗi da rashin muhimmancin haƙoƙin sake fasalin tsarin shari'a na hukumar zaben belarus bugu da ƙari akwai rashin daidaito wajen yin kamfe tsakanin 'yan takarar a kafofin watsa labaran gwamnati kamar yadda babban mai sa ido a kan zaɓe kent hested ya bayyana har yanzu ƙasar belarus na da sauran aiki wajen cimma muradinta na demokradiyya a yadda amurka ke maraba da zaɓen da aka gudanar cikin kwanciyar hankali amurka na mai bayyana rashin jin daɗinta kan rashin amincewar ƙungiyoyin sa ido a kan ingancin zaben ƙasar ta belarus a cewar mai magana da yawon hukumar harkokin wajen amurka mark Turner, a rubutaccen sakonsa ya ce samu tsayayyar kafar watsa labarai da ba da dama ga ƙungiyoyin fararen hula da 'yan adawa su bayyana ra'ayoyinsu da ba da cikakkiyar dama ga masu sa ido kan harkokin zaɓe na gida da na waje na ɗaya daga cikin ginshikin sahihin zaɓe amurka ta yaba da sa hannun jam'iyyun adawa da na kafafen yada labarai masu zaman kansu a cewar misatona amma rashin yiwuwar ƙidayar ƙuri'ar a gaban masu sa ido na ƙasa da na waje da rashin kasancewar sauran jam'iyyun siyasa masu adawa ko jami'an hukumar zaɓe masu zaman kansu ya sa wannan zaɓen ya zama maras inganci kamar yadda ya kamata amurka na kira da ƙasar belarus da ta girmama sanarwar haɗin gwiwar da amurka da ƙasar belarus suka yi a shekarar 2010 wadda ta ce inganta demokaradiyya da 'yancin bil'adama zai zauna a ƙasar belarus domin bunƙasa cuɗanya tsakanin jama'a da kawo ci gaban ƙasar da kuma ɗaukacin jama'ar ƙasar belarus yin haka zai ƙara ƙarfafa 'yancin kai da mallakar ƙasar belarus da kuma buɗe hanyar cuɗanya tsakanin ƙasar da abokan dangantakarta ta hanyar demokaradiyya da kuma 'yancin bil'adama. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku wuraren gwamnatin Amurka na yau. To madalla mun zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan kara a takaice. Akalla 'yan ƙunar bakin wake mata uku ne suka tarwatsa kansa a Maiduguri, Najeriya suka kashe mutane hudu da kuma kansu. Fashewar ta uku ne yau Juma'a da Asuba 'yan sa'o'i bayan waɗansu tagwayen hare-haren ƙona bakin wake da aka kai a wani masallacin da ke maiduguri babban birnin jihar borno da ya kashe kimanin mutane 30 a hankali kuma daga baya kuma aka sake samun waɗansu fashe-fashen ƙungiyar taliban ta ci alwashin zafafa hare-haren kan cibiyoyin amurka tana allah wade da shawarar da amurka ta yanke na jinkirta janye dakarunta daga afghanistan to madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai gobe da safe kuma ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shiri fil ciki har da shirin nan na bari ya huce na ibrahim alfa ahmed yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman grace alheri abdu wadda ta taimaka man domin gabatar da shirin sai daniel brown wanda ya bada umarni da injiniyan mu na wannan lokaci wato injiniya suleiman turawali ni ladan ibrahim yawa ke cewa sai an ji ku. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.